أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله اتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والعلن واعلموا بأن هذا الدين الذي أرسله الله أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليهدي إلى التي هي أقوم فمن ترك أمر هذا الدين وأعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشره الله يوم القيامة أعمى فالإنسان الذي عميت أعينه عن رؤية الحق في هذا الدين فأعرض عن اتباع الهدى التي الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون في تيه وضلال وعيشه يكون في ضنك وعدم الأمان عباد الله إن أعداء الإسلام لن يتوانوا على أن يردوا الناس عن دينهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فلن, يتها... فلن يتهاونوا في كل فرصة يحصلون عليها من جعلكم تغرضون عن دينكم وقد تمكنوا من معرفة أركان الحجم فاستعملوا معاول الحجم لحجم هذا الدين وإبعاد المسلمين عن دينهم وعن تعليم نبيهم صلى الله عليه وسلم فالإنسان المسلم الفطن يجد نفسه مضطرا إلى معرفة سبيل المجرمين وقد فصل الله سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فمعرفة سبيل المجرمين يقي الإنسان من الوقوع في المهالك التي ترقبوا له أن يقع فيها وإنهم لا يتوانون في الكيد للمسلمين وهذه الأمور الثلاثة يا فحاولوا حجم الأسرة لأن الأسرة هي أساس هذا الدين والأسرة لا بد منها لتنشئة الجيل المسلم الذي يكون متبعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإذا انحدمت الأسرة فقد انهدم أقوى دعائم قوائم المجتمع ثم إفساد التعليم بتعليم التوافه وجعل الرئاسة في الجهال فيفتون بما لا يعلمون فيضلوا ويضل الناس ثم الركن الأخير ولا يقل أهمية عن الركنين الاثنين وهو إفساد القدوات فإذا كان المجتمع بدون قدوات فإن هذا المجتمع على شفا انحراء على شفا انهدام وهذه الأمور الثلاثة حينما ننظر إليها نرى أنها تجذرت معاول الحجم فيها فلم يبق فيها إلا القليل فإذا لم نسأ جاهدين للحفاظ على ما تبقى وإيمال الإعمار في من هدم فإن هذه الأمة سيكون عواقبها ليست مما يرتجى ويكون مستقبل أبنائها مستقبلا هالكا ليس فيه أدنى نبراسا من نور يستضاء به على الطريق عباد الله إننا نتعارف على ذلك على هذه الأمور لكي نتفاداها عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه لذلك يقول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ومعرفتنا لذلك حتى لا يدركنا وحتى ندرك أبناءنا وحتى نكون خير سلف لخير خلف جعلني الله وإياكم من خير الأسلاف لمن يأتون بعدنا استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين باين هكا باين الله mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu rinka halarto shi a duk al'amura da muke aikatawa mu sani kan cewa attaqwa tsoron Allah shine yakan sa mutum ya aikata abin da yake daidai wanda Allah yake so ya nisanci abin da yake ba daidai ba wanda Allah baya so wasiyar Allah subhanahu wata'ala ga mutanen farko da mutanen ƙarshe Shi ne su sa takawa a cikin zuciyarsu su ji tsoron Allah su rinka halarto da shi a duk inda suka samu kansu ya bayan Allah sani kan cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma ga ubangijinsa ya bar mu akan tafarki tafarkin da mai tafiya cikin duhun dare zai ga haske zai gani wato zai ga haske ba tare da ya kauce ba kamar yadda mai tafiya a rana zai ga wannan tafarkin amma ba sani kan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance ya bayyana mana hanyoyi da waɗanda ba sa son mu tabbata kan wannan addinin wanda kuma ba za su gushe ba la ya zalun ba za su gushe ba suna iyakar iyawarsu sai sun kawar da mu daga kan wannan addini ba za su daina ba ba za su daina kulle-kulle ba ba za su daina makirci ba har sai sun ga cewa mun sauka daga kan wannan addini ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bayyana mana hanyoyinsu da salansu da makirce-makircensu ba don komai ba sai don mu kauce wa waɗannan hanyoyi da suke neman jefa mu a ciki ya bayan Allah mu sani kan cewa mumini yakan yi tuntube ya faɗi amma yakan tashi ya zamanto ya kiyaye gaba innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum min ash-shaytani tadhakkaru wanda suka zamanto suna da takawa idan wani shafa da rudi da waswasi na shedan ya same su bayan sun faɗa laifin sai kuma su yi tuntuntuni su dawo kan hanya sai su ga ga hanya nan sai kuma su koma kan hanyar ubangiji sani kan cewa a wannan zamani wanda zamani ne da alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana na alamomin kusantowar tashin alkiyama sai ƙara ƙaratowa suke ƙara bayyana su cikin waɗannan alamomin sai waɗanda suke ƙoƙarin sun fahimci al'amura guda uku waɗanda su ne ginshikan ginuwar addininmu da daidaituwar tarbiyyar 'ya'yanmu da samun kwanciyar hankali da nutsuwar al'ummarmu sai zamanto suka yi ƙoƙarin ta yaya za su zamanto sai sun tuje asalin wannan ginshikan guda uku yadda zai zamanto duk inda za mu kama za mu ga cewa ba abu ne da zai kai mu izuwa ga mafuta ba waɗannan abubuwan guda uku muhimmai abu na farko shine tsarin zamantakewa na iyali wanda zai zamanto akwai uba akwai uwa akwai 'ya'ya kuma kowa yana da haƙƙi da ubangiji subhanahu wata'ala ya zaura masa iyaye maza ubangiji subhanahu wata'ala ya zaura musu haƙƙin ciyarwa haƙƙin shayarwa haƙƙin tarbiyya da kula da yanayin da yara za su kasance sannan su ma mata mar'atu ra'iyatin fi baiti zawjiha ta tabbatar duk abin da zai zaman to ya bata cikin gidan ta kare shi wa waladihi da abin da zai bata yaro ita ce farkon wanda za ta zaman to garkuwar kare wannan kafin shi uba ma ya sani sannan kuma ɗa zai zaman to yayi biyayya ko da ko iyayen nan nasa sun kasance ba kan daidai suke ba ko da iyayen nan nasa sun sauka daga kan layi biyayyarsa a wajen su wani abu ne da ba a zamantowa akwai yarjejeniya ko sassauci a kai kai ko da ta kai ga cewa iyayen nan sun bar musu ba musulmi ba ne domin tsarin zamantakewar iyali ya zauna ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bayyana mana tsarin da zaɓutin zai bi wa in hadaka idan sun yi iyayensu da kai in ji ubangiji subhanahu ta'ala dan kai shirka da ni ka haɗa ni da wani ka daina bauta mu. kan kai musu biyayya a nan kar kai musu biyayya wa sahibhuma fi duniya ma'arufa. amma kyautata musu a matsayin cewa iyayenka ne wannan babu sassauci dole ka bi su sai zamanto waɗanda suke gaba da musulunci domin su tuge wannan sai aka ƙulla gaba tsakanin miji da mata miji ba ɗan goyo ba ne ɗan kunama ne ita ma mata ba za a amince da ita ba akwai abubuwan da za su iya faruwa wannan rigimar tasu da kullum faɗa tsakaninsu kan cewa kamar abokan gaba ne tsakanin juna wannan sai ya haifar da cewa wannan ya koma ga 'ya'yan ko dai su koma suna ɓangaren uban ko su koma suna ɓangaren uwar ko uwar ta zamanto ta koya musu gaba da babansu kan cewa bai yi kaza ba bai yi kaza ba wanda faɗan tsakanin mata da miji uwa da uba faɗa ne da ya dangance su babu abin da ya shafi 'ya'yansu kuma dukkan wanda ya ɗau wannan ya gaya wa 'ya'yan hakika ya sunnanta sharri wanda musulunci ba zai taɓa yarda da shi domin ko da rabuwa aka yi na aure ubangiji subhanahu wata'ala ce ai wala tansawul fadla bainakum daga kuma cikin abinda malamai suka faɗa na cewa kar a manta falala da yake tsakani shine ba za a ambaci aibun juna ba ko da bayan an rabu al'amarin da yanayin kamfen da yanayin sharri da ake kullawa a kafafen yada labarai kafafen sadarwa iri-iri kan cewa kaza wannan kaza har ya janyo mata kullum magana suke akan baban ƴaƴan kuma a gaban ƴaƴan haka shi ma uban zai faɗa akan waɗannan ƴaƴan sai zamanto gaba ta kullu ƴaƴan sun taso da zuciyar da ba zuciya mai kyau ba har waɗansu ƴaƴan suna ganin cewa in dai wannan shine aure ko idan mutum zai zamanto irin wannan babar ta zai samu ko a irin wannan zamantakewar za a zauna shi yana ganin ba shi da amfani aure ya zamanto yayi dalili zai sa neman aure ma ya zamanto kullum ja da baya yake saboda mutum yana jin tsoro ai matan ne ai matan ne ma suma mazan suna matan su suna cewa ai mazan ne ai mazan ne ya fara zamantowa sha'awar harayar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake fa man ba an sunnati fa laysa minni yana ja da baya yana ja da baya yana ja da baya ta kai ga cewa har a kafafen wato funafunai da ake yi wanda ake bibiya da nuna maka cewa gidan aure gaba ɗaya ba shi da kyau daga wanda gida ɗaya ne ana rigingimun aure tsakanin mata da guda biyu suna rigima da junansu ko kuma wani lusarin miji ne ko kuma wani makaho ne ko wani makamancin haka sai zamanto duk misalan da za a baka misali ne na zamantakewar aure a cikin gidan aure ba shi da amfani wannan sai janyo rike auren ya zamanto ya yi sassauci saɓanin yadda musulunci ya gina kan cewa aure bautar ubangiji ibada ce da za ka yi za ka haƙura da waɗansu abubuwa za Allah ya ce lan tastafi malaka ala fare in dai ɗari bisa ɗari kake son ka samu babu ita amma ka yi haƙuri ladan ka na wajen ubangiji aljanna ita ce aljanna nan ne wajen da za ku huta baki ɗaya kuma abin kullum ci gaba yake kullum ƙaruwa yake har ɗa zai iya zamantowa saboda yana jin abin da uwa take faɗa ko abin da uba yake faɗa zai iya buɗan baki ya ce baban nawa me ya taɓa yi mu me ya taɓa yi min har da zai zamanto sai ya tilasta na yi kaza sai zamanto baban ba shi da kima ballantana ƴan uwan baban ballantana ragowar dangi sai zamanto usra family gaba ɗaya sun ruguje ke kowa yana zaman kansa sai zamanto mutum yana ganin zai iya rayuwa shi shi kadai ba tare da waɗansu kuma wannan abin kullum karuwa yake matukar mutum ya bar gidansa da 'ya'yansa da kansa yana sauraron wannan propaganda da ake yi a kafafen sadarwa da kafafen yaɗa labarai da ga cewa kullum abin kullum maimaitawa ake kullum faɗa ake sai mutum ya ji cewa wannan zuciyarsa ta ji ba ta son wannan saboda haka ya bayan Allah mu kare tsarin zamantakewar iyalin uba yana nan uwa tana nan babban ni na nan kawunnai na nan kakanni na nan da kuma waɗanda suke zamantowa ‘yan uwa waɗanda suke kusa-kusa. A zamanto a dunkule a zamanto waje ɗaya domin da wannan ne ake tsira yayin da ya zamanto wannan abin ya tarwatse Ubangiji sai ya fushi da mutane domin an yanke zumunci kenan. Mutum ya zamanto yana rayuwarsa shi shi kadai ba shi da ba shi da raya zumunci tsakaninsa da ‘yan uwansa da kuma alkawari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya yanke alakar zumunci tsakaninsa da ‘yan uwansa ubangiji subhanahu wata'ala zai yanke albarka tsakanin sa da kuma abin da yake duk gaba ɗaya albarka ne da nagarta abu na biyu ya bayan Allah shine kan cewa sun fahimci abu na biyu wanda shine ilimi wanda farkon abin da mu musulunci aka ce wa manzanmu shine ikra karanta sannan aka saukar mar da alif lamim zalikal kitabu littafi littafi da karatu abu ne da ba sa raguwa a wajen musulmi sai zamanto an ɓata wannan ilimin an gurɓata shi abinda ba ilimi ba ya ka mai da shi ilimi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa idan zamani ya kusa zuwa ƙarshe mutane ita nasu ru'usan juhalan sai mutane sai zamanto sai shugabantar su jagorantar da mutane waɗanda suke jahilai ne fa bi ghairi ilmin zai zamanto suna ba da bayani amma ba na ilimi ba ne na jahilci sai su fata su fatar wanda kuma wannan wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da su suka fahimta sai zamanto har abin da ake koyarwa mutum yana tunanin koya masa ilimi ake amma koya masa jahilci ake kamar yadda wanzu Allah yake gashi waɗancan sun ba da fatawa sun sanar sun koyar amma abin da suka koyarwa nan ɓata kuma wannan fanni ne da aka lakance shi a wannan zamani ake koyar da shi a wannan zamani sai a koyar maka abin da ba shi bane mai amfani kai kuma sai ka rinka tunanin cewa ka kai matuka to sai zaman to wanda zai yi magana wato wofin wofiyo ne wanda bai isa komai ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin al'umma wanda ya kamata a sa masu tunani ta takallamin ruwaibe ba wani can shirme bai san komai ba bai taba zama yayi karatu mai zurfi ba ba karatun addini ba karatun boko wannan duniya ila wasu ne magana ne na zai wato shine zai karrara abin da zai gudana mutane sai ya zama to kullun akan atas kuma wannan bai takaita akan kan cewa sai ilimin da ya zama to na duniya ba a ilimin da zai kai mutum lahira sai to za a iya shagaltar da shi ba abin da yake shine muhimmi ba nawa nawa ne da zaka ga cewa mutane suna sha'awa su ji cewa ana magana akan gyaran imanin su gyaran aqidar su wanda shine farkon abin da malam mai ahlari ya fara gaya ya san ilimin da zai gyara imaninsa yiwuwa mutum zai ce suke da waɗansu abubuwa idan ya zamanto zuciya bata gyaru ba mutum ya san halal ya san haram sai ya aikata haram ya kuma kin aikata halal saboda mai zuciya bata zamanto ta gyaru ilimin gyaran zuciya ya zamanto yayi nesa da mutane inda za a samu mutane ya zamanto a ce bismillah gashi za a koya muku tauhidi da sanin Allah da gyaran imani wannan ilimin yana ɗaya daga cikin ilimin da mutane ba sa son su saurara ba dan komai ba saboda an yada waɗansu abubuwan da ake tunanin su suka fi waɗansu abubuwan ma da ake tattaunawa a kansu za ga cewa mustahabbai ne amma sanin mutane da su ya fi sanin cewa farilla a kansu wanda Allah subhanahu wata'ala baya karɓar mustahabbi ko abin da yake koma bayansa sai har sai mutum ya fara sauke farali da mutum zai sauke farali da ya mustahabbi ko abin da yake sunna wanda ba wajibi ba ubangiji subhanahu ta'ala zai karɓi wannan ba zai tambaye shi game da wanda yake ƙasar haka ba amma da mutum zai aikata sunnoni gaba ɗaya ya manta da wajibi ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye shi wannan da wannan baki ɗaya sai to mutum ya yi ya yi ɓata ya zamanto bai hau kan daidai ba wannan bangaren addini ke sai mutum ya ga cewa me yake koya 'ya'yansa me ya koya musu na tabbatuwar addini da imani a cikin su misali za ka kalla ka kalli sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su. da kasewarsu me aka koya musu cin yawan ilimi ne dan lokacin da Sumayya da Ammar da Yasir da Bilal da kubai da Khabbab waɗannan duk gaba ɗaya lokacin da ake yi ƙur'anin bai gama sauka gaba ɗaya ba wataƙila za ka ce ƙur'anin ma kashi goma ko kashi biyar cikin ɗari bai gama sauka ba amma tsayuwar imanin su ya tabbata ba don komai ba saboda sun koyi abin da yake wajibi farko kafin ya zamanto su shagalci da abin da yake koma bayan haka. Ta bayan Allah sai mun koma mu yi ilimi a yanzu ɓangaren ilimi ma da zai zama ya gyara ya gyara zaman duniya na al'umma al'ummar mu ta to koma baya har ana buga misali yara yaro zai buɗe baki ya ce in an ce ka kowa makaranta ya ce to ai wane wane mai kuɗi wane wanda ya yi shuhura da waye a duniya An ma ba shi da certificate gashi ya zama abin da ya zama yara da yawa sun watsar da karatu sun koma suna cewa sai dai a yi a koma kasuwa kuma wannan matukar ba mu tashi mun yi hoɓɓasa ba idan muka kalla yanayin yanda wato gudun abin yake kasancewa tsakaninmu da yan uwanmu wanda muke zaune da su a wannan ƙasa a ɗaya ɓangaren za mu ga cewa ba da daɗewa ba za mu zamanto bayin za mu zamanto mu ne za mu zamanto wato muke yi musu hidima mu ne boyi boyinsu mu ne leburorinsu saboda ba mu yi ilimin da ya kamata ba kuma ili kowa ya san a duniya wannan tafiyar da ake tafiya ce ta ilimi ya bayan Allah mu sani kan cewa lalacewar da lalata ilimi da aka yi a gare mu ta janyo mana abubuwa da yawa mafi girma al'amarin shine yara sun suna zaton cewa suna da ilimi domin suna da waya a hannunsu in kai musu magana baka isa su saurare ka ba saboda suna zaton suna da ilimi sai janyo musu takabburanci da jiji da kai da ganin cewa su sun isa alhalin jahilci tsantsa suke tafiya a kansa ba san komai ba suna tunanin Shek Google zai isa ya bayyana musu komai akan addini da wanda ba addini ba sai ƙara janyo wani abu guda ɗaya sai zamanto babu tarbiyya ko wannan yanayi da kake kallo a lokacin da aka fita zanga-zanga a ƙasar Oyo saboda an sace yara a makaranta da malamai ka duba ka ga yadda suka fita suna nuna rashin amincewar da zanga-zangar su su kewaya ga yawan mutane ka ɗau wannan abin ka ce zai faru a Kano ka ga cewa daga nan ba lalle ka iya kaiwa ƙarƙashin gadar lado ba sai ka ji an yi sace-sacen waya sai an fito da wukake sai an yi kaza waɗannan dai yaran da muke muka ki koya musu ilimi su ne dai za su zamanto takin hankali a gare mu an tafi watakila yancinsu za a nemo amma su za su fara cewa ba su yarda ba tare mutane yi abin da bai kamata ba watakila wani ma ya ɗau nauyin ya ce ku je ku tarwatsa wannan taron taron kuma ya tarwatsa shi yasa yanzu babu wanda yake sha'awar ya fita ko zanga-zanga da aka yi na ƙarshe-ƙarshe mu duba mu ga unguwanni da yawa slap slap wanda aka idan a kare kwatoci kar sauraye su sauro yayi yawa a cikin unguwanni sai da aka fashe su gaba da aka cire karafuna aka je aka kai wa mai sayarwa shi wai dan gwangwan kuma ya saya ya san wannan abin na sata ne ya san na haramun ne ya saya kuma ya je ci da iyalansa ko ya gina gida ko kuma ya sai abin da zai hau cikin al'umma ce ake tunanin za su zamanto su yi gaba a yanayin yadda ake tafiya a haka nakan yi wa wani misali ko ajiya ina gaya masa ina cewa idan zan tafi katsina wani lokaci a lokacin da wani dalili yake sa nake zuwa in koyar a ɗaya daga cikin jami'o'insu karfe bakwai takwas zan ga mota motoci fiye da guda goma sha hudu koma koma an cika yara daga shekara goma sha shida zuwa shekara ashirin da biyar an yi da su kudu an yi da su lagos za su je su yi kabu kabu an cike yara in sha shida ashirin da biyar sai nake hira da ɗaya daga cikin kadi wanda yake wannan garin Allah ya ji kansu da rahama ya rasu sai nake tambaya sai nake cewa wannan abin bai kamata a tashi a yi maganin sa ba sai ce ai ba wannan ba ce matsalar yaran in sun dawo yawancin su da cutar HIV suke dawo kuma suna da aure kuma su yada saboda haka bangare kaza da kaza da kaza in sun shahara 'ya'yansu, matan da mazan suna ɗauke da wannan cutar shin al'umma muke tunanin za mu zo nan gaba ya zamanto wannan al'ummar za mu zamanto waɗannan samarin za su daɗe har su zai zamanto su taimaka mana ne yi wannan jahilci muna da damar maki baja-baja wanda yara in sun yi karatu suna da damar da za su yi waɗannan abubuwan amma da gangan ya zamanto babu koyarwar babu ilimin har uba ne zai zo same ka ya zai ce a bawa yaro na dama ya ci jarrabawa saboda ni kawai so nake a rubuta mari ya ci wannan jarrabawar ya biya kuɗi a miracle center dan yaron ya zama ya tafi jami'a ko kunyar Allah da sa baya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana fa laysa minna wannan abin da mutum yayi manzon Allah ya ce ba ruwansa da shi ba shi ba shi amma yaran mu in Allah ya saya da casa'in da tara cikin ɗari yawanci rubuta musu ake kuma tafi jami'a wai kuma a kayan ya je yana tunanin zai zo malamin jami'a ya ce da Allah a taimaka a ɗana ya fito rubabban likita ya fito rubabban injiniya tun farko uban ya ɗora mar cewa za a iya yin ha'inci a hau inda za a hau kuma idan ya zama to ya hau wannan matsayin a ce kar ya ha'inci ta yaya al'ummar musulmi ne fau na ƙarshe suka ce isqatul qudwat shine duk wanda za ka yi koyi da shi za yi ƙoƙarin a rikito shi Malama addini ne za a zage su a ci mutuncinsu dan me dan karka ga cewa ma kana da wanda za ka fuskanta kai koyi da shi shugaba ne wanda ya zamanto ya taba zamantowa wani abu shi ma za a rikito shi za a fado da shi sai ga cewa duk haka suke mutanen banza ne yan kaza ne yan kaza ne yan kaza ne saboda haka baka da mafuskanta idan wani babba ne dattijo mutumin kirki a unguwa sai a ce duk gaba ɗaya baka san abin da yake ba tsakanin mutum sai Allah gashi ai kaza gashi ai kaza ya taba yin kaza ya taba watakila ɗansa kaza ya taba yi ai sa ma akwai lalatattu kaza a ya taba sakin mata shi kenan sai a lalata shi ta cewa shi ma mutumin banza ne in mai kuɗi ne a ce ya kai baka san yanda ya samu kuɗinsa ba ai ya kirgar abubuwa ila ce na yankan kai a ce yana yana harkar wato da ana abubuwa da yawa sai an bata shi ya zamanto dai duk batattu ne gaba ɗaya al'ummar babu wanda zaka ɗauke shi kaga abin koyi ne a gare ka idan ya zamanto waɗannan rukunan guda uku suka tabbata sai ga cewa babu al'umma kuma sai a ce salamu alaikum rugujewar ta tabbas ne kuma sai ta zamanto kaskantacciya wulakantacciya sai ya zamanto abin tausayi a gare ta a kanta a yanayin yadda za ta samu kanta ya bayan Allah wannan muna sani ne kamar yadda Huzaifa yake bayyana mu yi kokarin mu sani domin mu fita daga sharri yace arab ina tambayar manzon Allah A can abin da yake mummuna wanda zai faru domin gujewa kar mutum ya fada kuma yanzu ba mu tashi ba mun ceto 'ya'yanmu sun zamanto abin da ya kamata su zamanto mu gyara tarbiyyarsu na tabbatar sai ya zamanto bayan shekaru waɗannan yaran bayan sun girma ko kuma bayan waɗanda suka zamanto sun taso sun tarar ce kakanninmu da iyayenmu mutanen banza ne ba su yi abin da ya kamata ba shi yasa muka zamanto muka samu kanmu a wannan yanayi ya bayin Allah gyara mutum dole a tashi ko ajiya na kallo yanayin ilimi sai daga cikin manyan makarantu wanda abun koyi ne a nan Kano ba Kano ba sai da ya zamanto duk Najeriya ana koyi da su science da wakin kudu yara a ƙasa na jin yaro ɗaya na gani da zaddumar sa wata shi ya tafi da abarta. wannan dai wannan wannan wato science dawakin kudu na ɗaya daga cikin wanda ya fitar da manya-manyan waɗanda za ake alfahari da su a ɓangaren kimiyya da fasaha ta duniya Amma ya zamanto an ƙyale a unguwanni an ce a zo a tattaro a zamanto a yi hoɓɓasa an ƙi ana koya wa yara abin da kawai rubuta musu za su ci jarrabawa ya bayan Allah waɗannan abubuwan guda uku harkar zaman wato iyali ya zamanto a dunkule harkar ilimi harkar shugabanci mu zamanto akwai shugaba a cikinmu. wanda komai lalacewarsa da shugaba gara ya zamanto yana nan da ake babu shugaba wannan matukar ba mu yi hankali da waɗannan abubuwa muka yi da suka ruguje to tabbas ƙarshen mu zai zamanto abin kaice ne abin da zai zamanto abin kuka ne to kuma ba kowa ya kamata ya kukan ba mu ne ya kamata mu yi wa kanmu kuka Allah subhanahu wataala ya gyara al'amuran mu Allah ya dawo da mu kan hanya daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mai da kaidin waɗanda suke kulla mana kaidi kawunan su wanda ba zai taimake mu mu gyara al'amarin mu na duniya da lahira ba Allah karka dora shi akan mu Allah ka nesanta shi da mu Allah karka bashi iko akan mu Allah subhanahu wata'ala ka gyara mana zukatan mu Allah ka gyara mana tarbiyyar ƴaƴan mu Allah ka gyara mana zamantakewar gidajen mu Allah ka gafarta wa iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu Allah subhanahu wata'ala ka gyara wannan gari na mu ka sanya albarka a ciki garuruwan musulmi Allah ka sanya albarka a ciki Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke cikin tashin hankali Allah ka yaye musu Allah ka kawo musu agaji da tanyo ta inda suke tsammani da ta inda ba sa tsammani Allah duk wanda ya zamanto ne wa musulmi makarkashiya Allah ka gama mana da shi, Allah ka nuna mana shi ya zamanto abin yin izina ga duk wanda yake kokarin bin irin wannan hanyar tasa. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa za'ima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله يا عباد الله أكثروا من الصلاة والتسليم على النبي المختار في هذا اليوم الغراء يوم الجمعة